اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تقصه دوة أكو وتن ربيع الأول Hijran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin littafi mufsidatul qulubi a irin namu tunda guda biyu ne littafin shafi sha ɗaya a kai sha shida shafi sha shida nasu kuma su suka sani to wai nasu talatin da ɗaya ala ayyati halin matashiyar an da za mu tashi ita ce ta'arifut tarafi fassaran tarafu ɗin menene jin daɗi amma dai ba na son in fara karatu a yi min tambaya na fi son kafin ina kai gaban na yi faɗi kwanan wata to kafin in shiga cikin karatu sai ka min tambaya amma in na kira babi to ko da lokaci in na faɗi kwanan watan kaga lokacin na faɗi kwanan wata to lokacin za a je zaje ba fi shafe waye amma da yanzu ita tambayanka. Nam. da kai dai faɗi tambayan ka ba dai karatun jiya ne ba ki tambayan yawa daga wuri Nam. faɗo ci gaba tsaya mu gani tsaya mu gani na ga dai babin na ga dai layin fa inna tarafa da'un ubtalun ko sai na wa tarafu ko inda mai ka karanta shi kenan na gan shi wa tarafu inil iltafaqa bi shi shine matsalan to eh ka hatta faraku kana zalika idanan bi da'fihi nan ne tambaya eh nan ne kan tambayan inda ke kaikai to komo da zan dauka maka daga baya yace shi dai tarafu duk da ba a fassara mana shi ba amma dai yana nuna jin daɗi idan ya ɗamfara da mutum zamanka a zaure ka san me ake ce masa ɗamfara in ya liƙe da mutum tarafu har mutum ya zama jiki a gare shi to kuwa zai waye gari ana siffata shi bihi da mai jin daɗi har na ce muku na muna magana mai ka har akwai sarauta maji daɗi kasa kuwa na suna bai kyau ba Ice to wannan kana zalika izana wannan kaman a ce wata sanarwa ce na raunin mutumin ɗin. Shi ne wanda suke cewa su yanzu a hausan zamani su ce notice ne. Kaman in abu zai fashe galibanin mai fashewa ya yi ta <laughs> fita da gudu. sannan ina kai ka ina so ne fassara maka izanan kamar yanzu misalin idan wutan mu ta kare ta caji kaga akwai wani notice da take badawa shine me tsi tsi tsi tsi wannan notice ne idan kuka sake ko dai ku haɗa ku da wuri ko kuma wutar ta tsinke To saboda haka na in dai har aka ce mutum ya siffatu da jin daɗi wajen kaya, jin daɗi a abinci, neman jin daɗi a aure ba ibada ba, to wannan kamar wata alama ce wannan mutum ya ruso kasa. Ya yi rauni, domin zai wahala ya yi albarka. Wani ɗazu yaro ya yi min tambaya. Eh, na ji daɗin tambayan ba tambaya min ba labari ne kawai yake badawa yace ai kaza wani ya taso jin cikin jin daɗi zai wahala ya gyaro mana. wannan karatun nan da aka yi kawai ba abun da nake kallo rayuwarmu nake kallo in dai aka ce mutum ya fara jin daɗi ya fara yin kaza to alama ne na wannan mutum karyewarsa ta zo sannan wa ilaman bi wahanihi ai kaga mai aka yi sanar da rauninsa ne alama ne na wannan mutum ya yi rauni to da dai tambaya ce ta arziki na ga ya ishe kasa to hmm eh hatta sara eh ai a ma ba rauni ba jin daɗin inda aka fara cewa kamar da da kai wane na jin daɗin garin nan notice ne ya rushe ya rushe ko mulki ne ya zama jin daɗinsa kake ji ba mulkin kake ba ko kuɗi ne ka fara jin daɗinsa kuɗi ba su ne jin daɗi ba zai yiwu kana da kuɗi duk kafin wa. tunda babu tarafu a ciki kai ka kai ka gane wannan matarka za ta tuso ka a gaba abokanka wanda ba su kai ka ba ga abin da suke kai ko ka dubi abin da kake wai ma ba ce kaddara ce ta kai hannu aure ka in mulki ne to shi ke mun samu yanzu ga yadda za a yi in menene shi ta aka ce ana siffata mutum da jin daɗi wani lokaci bai kamata ku dinga neman zahiriya ba tunda kuna karatun fikihu aka fito da abinci gidan mutum ta da tire ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza wannan sai gyaran Allah ‘ya'yanmu duk abun da ya kwashe mu kenan, in ma ba ka daɗaɗa wa ‘ya'yan ba, ‘ya'yan danginka a funa ne to ba za su bar ɗanka ya albarka ba. Duk abin da ka shirya wa ɗanka sai su rufa shi. Eh, kullum rayuwar duniya za ka nadama ce akan nadama, nadama ce akan nadama rayuwar duniyar nan. In ban da ba don an ce ba ita kenan ba duniyar nan. amma wallahi ba don ita kenan ba ba haka ba ba ba wannan rayuwar za a yi ba za a ɗauki rayuwa da kowa ma yadda aka yi ma kowa ma sai ya ji sannan akwai lahira ko kai baka daga abinci daga kaya daga menene duran da ka sarku da abinci a kaza ba kai kai wahalan kafa ba kai iya zuwa da shi ba ka iya kaza ran da ka rasa shi sai ka rasa inda za ka sa kanka ana tarrafa malamai almajirai irin ku ran da ka ɗan shiga aka fara tarrafa ka aka fara tarrafa ka malam dole ka lankwashe ka bi su sai inda suka ajiye ka to kuma daga inda ya zama su kake bi da sauransu to kago maganan addini babu shi tare da kai tarafu karantawa muke ni na kan karanta ba na gane ma'anan abu sai tafiya ta tafiya nake ganewa wallahi ne Allah kan ganar da ni abu ban san shi ba sai tafiya ta yi tafiya nake gano shi hmm? to abin eh ito da ai dole ai za ta zama daban don da ko menene inda za ka je tarafu ɗin nan kaso in dai ana son a ji maka za a baka ka karɓa eh in an baka ci kake eh iyalanka na ci eh ƴaƴanka na ci eh an gama da kai wannan kawai za a ci gaba da baka ne sai an kai daidai lokacin da aka tabbatar da ka farko wa in ma ka karyo wa in ma a yanke ba na son zahiriya dinga yawan wannan zahiriya ya dace in na faɗi ɗaya sai ku ni a yau sai dai lokacin da na gaggaye ga wata gaba nan ba zan iya tsallake ta ba sai na ga muku ita haka tarafu in je ka yadda ka saba da shi ko masu kuɗin nan in dai wa'inda ba sa tarafu da za ka bibiya ba daɗi suke ji ba sai dai za ka ji ana zagin su wane ba Yahude ne. Ko mai isa ya taɓa bai zama ce, yau ya ma za ka ce ba ba Yahude ba, mutumin da bai ɓanta ruwa. Au, au, to ci gaba da bin wannan, ƙarshenta ya tsaya ne ya riƙe kuɗinsa jam sai ta hanyar halar za su fita. To don haka dole sunan shi ba Yahude a wurinmu Hausawa. kawai yadda abun nan ya zo sako shi ka buɗe ka kowa ya ɗiba daga nan ma za a ce za a koma wai in dai kana gudun zagi ne to da za ka buɗo da kayan ka duk a wawashe a tafi za a ce ni tsinan ne guda nawa na samu a tare da kai Ni amfanin ka ba ma sai da aka kwashe abun sannan na zo ba ni me na samu in ba wahala ba To saboda haka nan in fiki ne nema wannan magana da za ku gane da kun to yanzu ne za ku ɗauki matakin tsare kafin taɓa shi. Asalin don an ce riga riga ba haram ba ce ba. Ka gina gida ka kai gidan ka gina gidan ɗin ba haram ba ne ba. To, amma ajiyar da kai daɗe kafin daɗe zo, kai hatta su karan kansu masu abin ɗin. Ba ka ganin sai a ce maka wannan na daga cikin masu kuɗin garin nan in ka kalli shi ga ban ga alaman kuɗin ba. Allah ya kiyaye in ka ga wancan shasassun garin nan ne amma sai ka ga ina jin daɗin da wancan ɗin bai ji. Da saboda ka haka tarahu. Ah, maganar da yaro na yi min ɗazu ba zan faɗa muku shi ba amma ni shi ne ya ƙarfafa min gwiwa in ci gaba da karatun nan ana ganewa shi za mu ɗora ta'arifu taraf to dai kawai don an ce maka jin daɗi daɗaɗawa ai kaga ba za ka ɗauki kawai sunan tarafu daɗi ne zalla kawai ba a'a daɗin na akwai na halal akwai na haram ai ba ma neman wuya a duniyar nan daɗi muke so mu tsakani da alaba ke neman wuya to amma ya zama tsakatsaki ta inda ka bai mantar da kai lahira ba ba kuma abun da ka zaɓa ba e lallai ne kana kula da lahiran ka daidai samun ka? kana kula da lahiran ka daidai mukaminka kana kula da lahiranka daidai ƙarfin da Allah ya baka kana kula da lahiran ka daidai fasahar da Allah ya baka wannan fasaha taka kana ƙoƙarin ka ga addinin Allah ke amfanuwa da wannan fasahar taka to dai na buɗe kofa sai kuma ka duba ni na son kaina kai kasan kanka amma sai ka ga ina so zan ƙara irin shekarunka irin abin da ya kamata kai irin ƙuruciyarka irin abin da ya kamata kai za ka duba in ka duba mukaminka ni ne ka ba e to a wannan abun ba na kallon abin da wane yi ba na kallon abin da wane zan duba a irin shekaruna da mukamina mai na yi A tarafo filluga to dai shi wannan jin daɗi a yaren domin wannan tarafu ilimi ne gashi a tarafu a tawassuu na omi yalwatawa a jin daɗi kulu washrabu lakin la tusrifu la tusrifu sabbai sun yi kuɗi sosai To amma fa ka kalli kuɗinsu inda suka tafi. Akwai hatta akwai ‘yan baiwa a kuɗin. Tunda yadda ake samun ɗan baiwa a ilimi, akan samu ɗan baiwa wurin neman kuɗi. Kawai Allah da ya keɓe shi, ya ba shi irin wannan in ka dakata shi kifewa za ka yi. Shi kuma kada baiwarsa ta ruɗe shi. Allah ce maka ba wayonka ba in Allah ya zare wannan baiwar mala masifa za ka shiga shine dai at-tawassu'u fi ni'mati yuqalu akan ce a larabci atarafa fulanu fa huwa mutrifun hai wane na jin daɗi wane ya ji daɗi atarafa wane kam ya ji daɗi ai fahuwa mutarifu mai jin daɗi ne kenan to wannan magana lugan ya zo a alqur'ani a matsayin lugan inda aka ce wa na fil hayati dunya nan muka daɗaɗa musu cikin rayuwar duniya kaga ya zo jin daɗi ne wannan tana cikin suratul mu'min aya 33 wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimi wattaba alladhina zalamu alladhina zalamu kenan wa'anda suke zalunci haka suka bi ma utrifu fihi abun da aka daɗaɗa musu a rayuwa. Wakano kano mujirimina suka zama masu laifi ta dalilin wannan jin daɗin nasu. Kuɗi ne ya zama, arziki mai yake arziki shi ne kuɗi, mulki ne haka, jama'a ne haka, ita wannan jama'a kanta daɗaɗawa ne. badalan ka tara jama'a in ka ranka da jama'a ka yi ƙoƙari ka sauke haƙƙin jama'a ice ko ka iya sarrafa su ka iya tsora su su yi wa addinin Allah hidima shine babban al'amari ba ka zauna a kewaye ka ba ka fita a biyo ka ba ka shiga a zauna ana jiran ka fito ba shine ba wannan jama'a da suke kewaye da kai kowanne su ka ɗora shi inda zai ba da fa'ida ka fama masa daidai irin fa'idan da zai yi dole yasa za a in karatu ake za a saki fa'idodi ana sakin wata ba ka ce wannan ta wace wannan namu ne kawai wannan ba mu kai shi ba to haka su dai azzalumai haka nan suka bi ma atrafu abubuwan da aka dadada musu a cikin rayuwa wa kanu mujrimi aya na nan a suratu hud aya ɗari da goma sha shida ko wa qala al maula azza wa jalla warji'u ila ma utriftum ka zo halaka su suka ga azaba ido da ido suka ruga a cikin gari wa ba ba ba ba ba za su ce ko tsaya ku dawo ila ba wata reston zuwa ga abin da kuka tattala na jin daɗi ka gina gida da AC da fridge cike da abinci kuma ina za ka gudu dawo gida shiga cikin koma kan kafacinka koma ku koma kan kujerunku ku koma ku ɗebo abincinku da kishin ku ci gaba da shi ga mata nan kun auro wanda ka zo ku koma ku hole rayuwarku ina ta ce in ka duba ƙarshen ayar amma nan abin da muke so kawai mu samu wannan fassaran taraf ma a taraftu وقال المولى عز وجل وأخذنا مترفيهم haka muka kama majiya daɗinsu. Mutrafihi Almutabadaru ila zihiri, mutrafihim kaga sarakunansu, malamansu da suka bar aikin annabawa suka haɗe da masu mulkinsu. attajiransu masu mukamansu Allah ce sai muka kama su da mukami wannan abun da suka ji daɗin dai, abin da muka kama su masu majiya daɗinsu wanda shi bai san ana cikin talauci ba bai san rayuwa na cikin matsatsi ba bai san akwai damuwa ba a'a bai san komai kawai shi kawai ga abu gashi nan وهم الموصوفون بقوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمني هذا بن وأما الإنسان هذا بن إذا ما ابتلاه ربه idan ta tabaraka wa ta'ala ya jarraba shi wannan jarrabawar buɗa masa akai fa akrabahu ya ɗaukaka shi ko da ɗan talakawa ne wa na'amahu ya ni'imta shi da nau'in ni'imomi a ƙarshe Ba ya ɗaukan jarrabawa ne sai ce Allah ya ɗaukaka ni kuɗi ba su ne ɗaukaka ba, addini ne ɗaukaka. Don kayi kuɗi ba ɗaukaka ne ba, don kayi mulki ba ɗaukaka ce ba, don jama'a sun taru maka sai abin da kake so, ko me kake so za ka maka ba ɗaukaka ne ba. Ɗaukaka shi ne a taƙawa, akramakum inda Allah a taƙaƙo. wai tsolaƙo ala ma'anar tarafi ana sakin kalman tarafu alfazan ukhra ana ba su wasu lafuzza banda wa'annan minha at-tana'umu at-taraffuhu ar-rafahiyatu duk wannan shine ma'anansa guda ɗaya ce tarafu ne kaga karanci malam ya taimake mu da kalma hudu kenan duka abu ɗaya suke magana duk inda ka ga umu, yi huwa tarafu at-tarafuhu huwa tarafu kazalika ar-rafahiyatu ne to yanzu wannan banda ma abin da ke cikin littafin ai mun samu fa'ida abin da ya rage riƙewa at-tarafu fil istilah To jin daɗi a istilahi irin wannan littafin a wannan wurin na mai ɓatawa, huwa mujawazatu haddil i'tidali fin ni'amati. wal iksari minan ni'amil jalibati Ya yi amfani da kalma da ta eh in banda ba don tafiya da nisa ba ba don ai sai kun haddace wannan da mu ce amma akwai mutum ɗaya da zai bani mamaki ya karanta kawai nuna min ha duk karatun da kake yana nan nam abdullahi ko bawan Allah ya haɗa fuska to na kusa da shi yawa ha ha ko saurare shi da kyau ga murya shi na fita akwai ah, ka kalla kuma na'am abdu umar to a daina kallo to dalla ko kallon min ne kuma an tsare shi da ido <laughs> na'am hayya na wannan ko mota na sa ba ta ce Aya da kana ta tayi ne tun daru amma duk da hakan dai ba za ka yi min barazana ba bismillah na uku shi da karshe ku kalla min wurin da kyau ni kuma in tsare shi ka ileka ya bata ko eh? ya babbata jalibatin lin rafahiyyati duk da ban kalli wurin ba ina bai kawo wannan ba rafahiyyat ya nace baka kawo shi ba to duk da haka na yarda sake mai kyau kai kalla min shi kai kalla in wato ni kun barin kalla na'am dan da ko alif والإحسان في النعم eh ya dan hawala amma dai sau biyu fa kenan kuma ai a karshe ne yayin da wayannan suke yi na ta maimaitawa yana ta maimaitawa na ka bai gwaninta ba bugun ko ne kai zaka bige ka zama wani ma wani dan ibnu taymiya ibnu taymiya haka eh, abubakar wannan wannan katakon ko yanzu to in za iya na ce dai na rufe ya na bin naqafi a ah, ishaq ne zai masha Allah bai dauka za a zo wurin sa ba na'am ah, ya ishaq mujawwar an gane fassara tarafu wannan ka rike shi da larabci amma ka riƙe min shi da Hausa eh, shi ne tsallake iyakan daidai ba shi ne itidalu ba a ni'ima tsallake iyakan daidai a ni'ima da kuma yawaitar da jin daɗin da kan janyo jin daɗi. Ai, ya fita. Shikenan, mutrafuna wato majiya daɗin idan kenan nukuta wahida fokal ukura. Humul ladina abatarathum ni'matu wasi'atul aishi. Su ne wa'annan da humun ni'ima mana ni'ima arziki wadata ta sa masu girman kai wasi'atul aishi da yalwan jin daɗi yalwan rayuwa wa harisu ala ziyadati gashi suna ta kwaɗayin ƙari min almulazzati na kayayyakin jin daɗi wal mulhiyati da kayayyakin shagala daga da ya shiga taraho shagala ai kafin ba a shagala sai an shagala da kaɗe kaɗe da bushe bushe ƙarshen ta haɗa har da raye raye wasa'au ila bulogil gaya suka tsaya suna aiki tukuru sai sun kai ƙololuwa fi anwa ittarafi wurin ɓangarorin jin daɗi min al ma'akili wal masharibi wannan ba sai na fassara ba wal masakini kai wannan yana fasara na ma koma duka na kayan ciye-ciye da kayayyakin sha shi ba za ka ce masa shaye-shaye ba <laughs> ba ta da kyau da kuma gidajen zama wal marakibi kaga abin da muka faɗi kenan kusan tarafu dai ɓangare hudun nan sun shiga cikinsu na ɗaya ma'akiri na biyu masharibi na uku masakib na hudu marasib. mutum na neman abun hawa wanda kasan akwai wanda ma abun hawa duk shekara kai duk wata sai ya canza mota amma na jin shekarun da ne ku? da ne wuya ta yi wuya <laughs> yanzu za ka ga mai mota ya ajiya ɗauko mashin wanda ya fi kowa dubara ya dawo keken shi ko can na sama ba su san ana yi ba dutsen da ke ruwa bai san ana rana ba dama yana shige sai ta kai su to ala aikalin dai guda hudu ne a rike su mm. eh ya shiga ciki tun da ƙarshen ta maimakon ka yi azumi ka samu nutsuwa ka samu komawa ga Allah sai ka yi azumi kuma ka ƙara wa kanka sha'awa ka zo buɗe baki ga aful ga lemo ga farfesu ga fura-fura ga shinkafa da wasali ga gashi nan dai abun na haka to ina azumi fa ku. ko ma azumi mai maganin sha'awa to irin wannan baya maganin sha'awa an za ka yi azumi kawai kai buɗe baki da wani kunu-kunu kawai ka kyale to zai ma amfani yan an ma bayan kunun ka sabu tuwonka miya miyatta miyatta to suna da yawa masu matan masu matan masu ta ta ta ta miyoyi in ma miya bata zama kusa duka mata ne ba miyatta kuka miyatta kuɓiya miyatta turgunuwa to kalkashi ne namiji miyarsa to kaga irin wannan abu ne adi ba zai bata ma komai ba zai kuma baka abin da ake bukata. To, alhamdulillahi fassarar tarafu ya zo a luga shi ne kawai dai abu uku, tarafu an rafahiyya. A ya zo a istilahi su ne dai kusan rukunan guda hudu ne al-ma'akilu al-masharibu al-masakinu al-marakibu anan ake samun tarafu anan ake zama tsakiya anan ake samun ƙauro yanzu abun da ya rage sai mu shiga ciki wannan tarafu ya fassaro so ana son sa ko ba a son sa a cikin abun da muka karanta ba zargi a ciki ba kuma nuna ana so ba a zarge shi ba ba idan ruwan wancan kalma aljifimu ba a zarge ta ba ba yabe ta ba ah, zan mutara zargin jin daɗi fil ƙur'anil karibi ƙur'ani ya zarge shi to amma saboda hawa sai mutum ya ɗauki aya ɗaya wa amma bi ni'mati rabbika Sau saboda kanan kaga dole ne zai bayyana jin daɗi shi zai bi sunna man harrama zinatallahi allati to ku ji ayan ni ba alama ne ba to ka gani wayana saboda kana don haka nan zai yadda yake so to ya zake da sauran ayoyin su kuma to dole ka tsaya tsakiya don ba wa'inda ke cutar da mu a tafiya malam iri masu ɗaukar ɓangare ɗaya wani ya dauki gudun dutse zallan sai ya kawo wannan wance ya ɗauki ya a tsakiya zamma Allah ta'ala tarafa fil Qur'anil Karim fi iddati mawadi'a wa bayyana fasadahu kuma yayi bayanin batin tarafu wa atharahu sayyi da sakamakon sa mai muni wa annahu ay at-tarafu min asbabil hilaki wal azabi kaga wannan duk mai hankali ya san abubuwan da suka shigar da mu akwai akwai tarafu a ciki domin tsakani da Allah ba ma san wahala ko kasuwanci muna neman inda za a samu kuɗi ba inda za a wahala ba in wahala ne ko ana samun kuɗi ba ma san ina da misali guda ɗaya wanda suka yi mana raftan wancan kwano na sama eh, mutumin yana da kishin addini ce yin Allah da ba za a kawo yi aiki a masallaci ba dukkan musulmai za a sa malam da aka tashi haɗa tim ɗin dukka suka tsere a ƙarshe wannan ya zo ya kalla ya tafi wannan ya rako su ya tafi wancan ya rako ya tafi wannan ya zo kallo ya tafi Da baki da aka bar daga fu nan ne zalla sai akwai wani musulmi ko ya tafi sakkwato zai dawo akwai wani musulmi shi ma an aika masa ɗan riga sana shi ma zai zo wannan zai halarci wannan tim ɗin musulman guda biyu aka samu musulman nan guda biyu ba mai sallah cikinsu kuma an ba da ƙa'ida idan aka taɓa lasufi ka aka ce Allahu akbar Allahu akbar kawai aje aiki? ko ba ka sallah to mala a lokacin nan ne eh, an nan suka dinga musu tsiya ina jin akwai inyamala ce sai kai dan wanka ina sallah kai ba ka sallah kai dan iska ne dan wanka na kana sallah kana zaune a cikin mu mu ba wa sallah wannan ne yasa yaji haushi suka ja shi suka yi alwala kuma aka dinga sallah da su rabi da rabi to ka san ko sallan ta wannan aikin ce daga inda gama aikin ba za ka ƙara wannan sallan ba sai dai in Allah ya karba saboda wurin da riski abun da wahala kowa ya leƙa sai ya tafi ko nawa za a bashi ba zai iya yi tunda akwai wanda suka ci shi wa cikin su da yawa daga inda karfen nan ya karce ka ko ƙaƙa mala raba jikin ka zai ina da ƙarfi ina da nauyi in ko ya hau kan mutum dama sunan ka raɓaɓa to haka amma ina shi kan sai ce mm, ba shi bai son aiki mai wahala wannan aikace da gani banda wannan na da wasu hujjoji da yawa amma wannan shine wanda zai iya kawo wa kai tsaye kowanne muna son mai sauki awwalan الترف من صفات الظالمين والكافرين jin daɗi siffa ne na azzalumai siffa ce na kafirai ai ba za ka iya samun jin daɗi ba dole sai ka haɗa da kamuya-muya qala Allahu azza wa jalla fi wasfil kuffari واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين أعيت أبايتك هود آيات أريد قوم شاشدة تهك هموتي قال ابن جرير رحمه الله تعالى إن الله تعالى أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم يا بعد الأباري وإن دسك تشوشي كاونانسو min kulli umma salafat na dukkan al'ummun da suka gabata fa kafaru billahi ittaba'u ma unziru bihi min min ladzati dunya ma andaruhu ittaba'u naku me naku sab me abin nan ɗayan zalun ne ko za'u eh dalun yawwa ai sai an ce zai da ai ai taba'u ma an ma unziru fihi sun bi abunda aka gargaɗe su kansa min ladzati duniya an gargaɗe su sai suka ci gaba da bin sa fastakbaru suka girman kai daga wancan gargaɗin an amrillahi wata jabbaru suka girman kai وصدوا عن سبيله عن سبيله سكت جب توشه عن الله وذلك أن المطرف في مجن في كلام العرب هو المنعم شين منعم مجن الذي قد قضي باللذات واندا أنتي الدهي دقائي في جن دادي واتو أبين شي أبين شا masakin wurin kwana sai na ƙarshen abin hawa to shi ne ake ce masa da lazi kada gudziya bin lazzafi to wannan kaga an zargi wannan zargi ne daga cikin zargi aka ce eh shi tarafu siffa ce ta azzalumai sarafu ta eh, tarafu siffa ce ta kafirai amma mummuni duk abun da ya mallaka baya barin gudun duniya yana nan duniya bai dauke ta bakin komai ba kuɗi ba shine jin daɗi ba saniyan at-tarafu sababun li'azabil akhirati shi tarafu ba dalili ne na cancantan azabar lahira tunda duniya ba a haɗa Allah mutum Allah bai haɗa mutum biyu duk wanda ya ji daɗi a duniya zai ɗanɗana a lahira duk wanda ko ya ɗanɗana a duniya in dai akan bin Allah ne to zai ji daɗi kwa lahira duniya kishiya ce ta lahira to ka san ku ƴaƴan kishiyoyi ya ake qala azza wa jalla ba'dihim khalfun بعدهم salata wa taba'u shahwat fa sawfa yalqawna ghayya fa khalafa bin ba da khalfu masu tasuwa su ne khalfu suka zo suka biyo bayan su mutanen kirki wannan khalfu me suka yi ada'us salata yanzu ai karshen ta ɗaya bisa goma mu suke ainihin suka zo nan tara na gida duk an bi jin daɗi kuma namu danginmu ne ka cire wanda ba ba masu ra'ayinmu ne muna tare amma suna gida saboda akwai wahala kai kullum masallaci ba ta haka sallah ba dan salara. aba'u salata wattaba'u shahawat kamar yanzu ayan ta sauka kaga shahawat labarai ko kalle kalle eh buge buge fasaufa yalqauna gayya ana nan za su sadu da azaba za su haɗu da azabar Allah qala ka abul ahbar rahimahullah ice wallahi subhanallah ya halatta malami ya rantse saboda jan hankalin mutane ai kaga annabi ma kana zai ce wallazi nafsi biyadihi ko bai rantse ba abunda ya faɗi gaskiya ne amma wani lokaci sai ya hada da rantsuwa. Wallahi, inni la la'ajidu sifatal munafiki na fi kitabillahi azza wa jalla ainihin me yake sharrabina lil qahwati tarrakina bis salawati la'abina bil ka'bati raqqadina anil atamati mufritina fil gadawati tarrakina lil jumu'ati nan bakashe bakashe abubuwa nawa tafiyo shida kaga sai da idan tsaye da Allah tunda an ce ahbar ya karanta wancan addini kuma ya zo ya kama addinin musulunci da kyau. yace wallahi, wallahi, inni la'ajidu sifatal munafiqina ina samu a littattafai siffofin munafukai a littafin Allah azza wa jalla na ɗaya dai za ka tadda su sharrabi da ‘yan shaye-shaye shaye-shaye ba da taligi a ah, akwai taligi ba shaye-shayen giya ba ba shaye-shayen ƙwayoyi ba, ba shaye-shayen waiwai ba. A'a, wancan ba su shiga cikin lissafi ba, nan shaye-shaye ga shayi. Alƙahawa, ba suna kai ta masa gahawa ba. Inda muna muhayya fassara ba, ya sharab, a ya ƙara masa ya ce ya sharabu da alhamra, amma ƙawa shayi ne, daga shan shayin ake wucewa can. awati na su tarraki na lissalawati to iyaye duk da ‘ya'yan ne suka zo iyayen nadir ne ku dubi mu, ba zan ce ‘ya'yanku ba akan abin da ya shafi sallah ‘yarka tana iya haddan ƙur'ani sai ka je ka tarar ba ta sallah muna da su ana muna kallon idan su sallah in an ce a zo a yi sallar la'asar sai an haɗa da ihu tukuna yan ku ba haka ba akwai wata ina jin sun fita ta ce duk jarabar makarantar nan shekara na guda ban yi sallar la'asar ba haka ta gaya kawayenta ina sun da mota zan samu ta ma ba amfani sai dai in faɗakar da iyaye a kai za ta eh, kamar ta yi sallah ko ba ta yi ba shekaran ta guda ba ta yi sallar la'asar ba kaga sauran salloli ba ba dai nan makarantar ne ba sai kun yi sallah ko ke yar waye sai kin yi sallah ko ba ke imani da ita ba sai kin yi sallah je to wallahi na shekara guda ban yi sallah ba ba banza ne ba kuke gani ana bi lungo lungo yau ba masifa dukkan masifa irinta irin wanda bai san abu bai tsoma bakinsa. Wallahi malam ba daɗi. Tun da kai baka san me dalili ba, baka san me aka gari ba, baka san wanne ne ne janyo, baka san me ake nufi ba, in ka tashi ka koma gefe kawai ka kama zage-zage ko faɗin mai abun maganganu. To dai za a same su tarraki na lissalawata haka samari. idan kana son ka gwada makaranta ka bari uku sai ka samu su jarrabawa ta ƙarshe uku da rabi to eh, wai hazan ce in Allah ya da to zai wahala sai sallar da asar a wannan masallaci suna gamawa yayyayyayyay kai hatta saboda su samu sallah sai sun yanke jarrabawar yayyayyayyayyayya faya faya faya faya su tsere wannan ce mun gama wannan mun gama to a lokacin nan ko da ladan ya zaina Allahu akbar Allahu ba mai sauraron sa ai jarabawa kaza ta ai kaza ai wane ne kaza yayi kaza dole sai an rike su kuma malamai ba sa taimakawa abokan aiki iyaye a gida ba sa taimakawa mutum gani yake yake ku tafi ku sallah sun je sun yi sallah a'a mu je mu yi sallah in wani lokaci ka ce ku tafi saboda dalilin dalili to mu je ce a'a mu ba ga masallaci mu na ce a'a ku mu je masallaci na ran da bana nan kwaje masallacin saboda ka tabbatar suna sallar ana zuwa da su fannin suna sulalewa to tarraki da lissalawati ko su za a ce ba su da hankali ne ka a ce wasu munafukai manyan ma in ka lura tunda yanzu a ce yanzu ƴaƴan nan gaba ɗaya ba su da iyaye ba suna da iyaye illa iyayen ba ruwansu da mu duk da mafi yawa za a ce mutanen ƙauye ne to su ma mutanen ƙauye ai manya ba sa shigo mana la'abina bil ka'abati ma abota buga jam abu lido ne ko dara ko ƙodo saki annashuwa oroji ori orai Allah kai wa kada da kallo na baka baka jin kawai. kwado eh ayi rubuta ka rike shi ka samu Sheikh Sa'idu Sheikh Sa'idu na nan ma ban fassara maka ba ko Sheikh Salman bacci ma yake ko da baka na so a bata shi la'abina bil ka'abati wannan koyan nan wannan danne danne din nan game game buga wannan shiga wannan fita wannan da cin lokaci don kun kalle shi a ƙasa ma abun da ishe muku kenan ko na uku ai abuna. bi hajarin nardi sunai lido dai azharu suke ce masa al-muharram raqadina anil atamati suna kwantawa daga sallolin farilla sallar isha sallan dare a yanzu wasu su je sun kwanta wai lokacin da muka baro shekarar hawali ma kai <laughs> ran da muka baro liman yayi sallah yana kuka da zai yi sallah masallaci cike har waje cike a kawai gari ya zo sallar isha ya ga sahu daya ina a shigo a cika sahu ya kabbar sallah ya fashe da kuka su kuma mutanen gari suna ce alhamdulillah kaga yau za mu ci tuwon mu da dini yau za mu ci tuwon mu da dini alhamdulillah akai ta annashuwa akai ta murna jaraba ta tafi kinkinau amma alhamdulillah sai ta yi kewan wata dawo tun da hanyar zuwa sallacin da na mu in ji an sake ɗaga shi kuma sai dai magada su ce amana amma duk abun da ake masallacin Allah ya taimaka an masa irin wannan ɗin nan hawa ake da shi can ba an hau da shi sau da kanan sai dai in ba za a yi ba amma Allah ya yarda mun dafa Allah kwasai ya tunkuta abin ɗin. Ko a irin yadda aka gina shi a sheka mamaki ba labari zan ba ku ba. Raƙadina anil asabati. Mufuritina fil gadawati masu sakaci da asubati. Nan ƙalubalen ko iyal almajirai. Wallahi kuna da na ƙasa gaya. sai na zo na dinga duba ku a faku musamman wanda ake ce musu malamai ai ya kamata su yi kamata ka zo ka gani a saman farko in ka zo ka tsaya ina wane baya nan ina wane baya nan ina wane bai zo ba ina wane bai zo ba in ka ga mutum ya zo to kiran sallah zai amma in ba kiran sallah zai ba ta ta abun shi ana rige-rigensa to ya za a kace an riga ka wanda ka zo da wuri bane ba. ba ga ganin hadisin dan mas'udu masallaci fa shigo ya tadda mutum uku yake o oh, o oh, yau dan mas'udu ne na hudu a masallacin manzon Allah fa wannan babban masallacin shine ya samu na hudu yake na dama bai ina daya ba yace ya Allah kai albarka a na hudun ma wannan na hudun kai masa albarka yanzu ko in ka samu sallah ina ruwan kama da kai albarka raka'a nan idan ka samu raka'a biyu ko a jikinka ana ma iya karatu da kai a waye gari a ganka kana cika sallar kamar ba da niyya ake zuwa masallaci alwalan nan ba mu iya rike alwalan magariba mu yi isha da ita ai an dade imamu maliku Allah ya ji kansa kam sana arba'ina sana yana sallan asubahi da alwalar isha To mu menene da tsoho ne dottijo ne ma wannan an yi masa wannan ya yi kafin a yi masa duka tun da an masa wani duka an fasa masa mafitsara. Mafitsara fari da aka waye gari ba ta iya rikon fitsari an lalata ta saboda duka. Hai duniyan na koi ƴan zalumai. Haka fitsarin ke ta diga yake ta diga yake ta diga wannan wulaƙance da aka yi muku ake muku ba a yi muku komai ba wallahi wannan wahala da kuke cewa kuna cikin wahala wacce wahala kuke ciki kuna cikin jin daɗi ni ba na magana kaina tabbas ina cikin jin daɗi riga yau kai ne har da wankewa da gogewa kuma kana neman ilimin addini ba ka zuwa ko ina daga karatu sai karatu daga karatu sai karatu kila rigar ka ta kai kaza hankalinmu a kwance yake zango wallahi malam kai dai kawai rashin godiya ga Allah fil alaje ka tambayi eh, shek Imran ya zai baka labari yadda ya karatu Me eh, kai na san ka? zai ko ta bana ka da wai malam ya aka kai karatu ba ni labari yace kaza zai maka waye buga ka nai buga kace kai malam wahalar da ka sha nake so in ji labari me ya baka haushi me yake baka haushi wanne irin aran gama kai karo da shi tun ran da ka je makaranta zai sai maka ba zai faɗu ba to faɗa min wanda ka tuna shi eh wanda na tuna ma ban iya gaya maka duka na da gaya ma wani abu sai ya gaya maka ajabul ujab kuna cikin jin daɗi kana kana magana na turo ma da abinci ko mu yayin da muke kan mu amma san garin da muke ko garin ka ji labari an gano a garin ku an gano nan gare ke ka canza gari wanda ka je inda ba san inda kake ba in tsautsayi in an san inda kake karshen ta aka daura ma aure da wata sai kaga wani ya zo zai tafi da kai wanda ba dama ka gudu wani station ka gida an baba ya ce mu tafi tare mu tafi tare kawa ta kafan ka ɗauko kayanka a dawo daga gida ka tafi yanzu ko nema kake ma kar wani na neman wayan sadarwa a gida wa kake sadar da shi a gida ba fitina ka ba ka sadar da fitina ko ka tsaya kai karatun ka kafin lokacin ya kare shekara nawa ne ka daɗe a nan ka samu shida da safe da rana da daddare da safe da rana da daddare wannan kulliya na fila ce ba asalin ita ta kawo ka ba karatun masallaci kawo ka wata riba kafa ce ka samu takarda ka samu wane ne takarda ake nema a wurin amma ba karatu ake wurin ba in takarda kake nema a yanzu innan an riga ta wuce a da za ka iya zama in bias kuma ka ci cin kasa ma to amma karatun kake bukata ka yi don haka dole ka haƙura ka tsaya ka zauna hatta masu hankalin cikin ku ai duk eh, wasu sukan so su je gida amma akwai wasu na fuskanci dole su an riga can gida ana ta kuka suna tafiya ne dai mai kama da dan dole dole wanda suka ce ya su kai ba za su je ba baba sai dai ka ce zo dole amma in dai ba dole ne ba ba wani zan maka ba zan cika da karatu ma kuma karatun yake tsakani da Allah to masu baccin safe wajen gadawa ɗalibai ku ji tsoron Allah kuna ce wa yara sallah akwai lada sahun gaba akwai lada sai wuri ya cika tukuna sannan a fara kokowa inda ake kokowa ɗan nan wurin an ce maka nan ɗan wurin ne shi shine abin nan kuma sannan misali su masu nan wurin bai sa ba sa zuwa da wuri su bar wurin haɗi zauna a haka sai an jera katakai ina ruwan da jibril inda misali ake ana zaune a wurin ɗin, waye zai zo ce zai zauna a wurin ina gafa sai na yi zahiriya ga kabiru balas ga abbas ga awwal Gada, ga suleiman ga wane ne wane ga wane ne wane ga wane ne wane wane ne zaune kuna zaune a wani wani zo ga al'amin ga bello ga wani duka ƙarshen ta zai ha subhanallah wai ma zai zo na muku wurin ba ku da kuke dan kokarin cewa mutane ba wannan ba wannan ba to don me abin da kuke karanta in gaskiya ne don me ku ba ku zuwa ku zauna wannan ya nuna kar aikin ku na ƙaryata abin da kuke karantawa kaga dole ku yan damfara ne ai kowa in baka gan shi ba sau amma ce ruwa ba zai tare kowa menene idan makara kake to dole ka ladabtar da kanka me isa nake makara ha to shikenan bari dawo masallacin kowa ko a cikin kowa da ana shi kwanciya masallaci ka dawo ka koi kwanciyar da zaka yi malam zaka tashi amma a ce almajirai ba a ganin su a sahun gaba ko kuma sai sahun ya cika tukuna zai zo ya tsaya ya harari ɗalibinsa sai ce ma Allah kuma sai ka shiga hada zulmu fil gadawati tarrakina lil jumu'ati gobe juma ban keɓance maka masallaci ba eh, na kinkina ba duk masallatai ka je ka sai suke cika idan ka ga an sun fara cika an fara cika to liman ya kusa hawa ai in ba mu je dauri ba wallahi sallah zai yi dauri kal kal kal kal kal mu ruga fa mu gani mu ga samu ya kamata mu je mu ga ba ruwan yi wallahi sam har bai dan ai ina kabbara ta ta lokacin su dai su gan su a cikin masallaci amma ba magana na zo na zauna na yi na fila kaza na je hudu ba na je kaza na je kaza na je kaza na bautata wa Allah na nare ranan juma'a da daren juma'a an faɗi falalar salati ga annabi da daddare ban yi ba amma na zo cikin masallaci na yi salati daidai gwargwado da kai da zuciyarka na yi kana shekara kaza kenan ire kina cutata amma Allah ya kai mu gobe sai na ɗauko fansa juma'ati eh me yake yawwa hasanta ai ya ji ka ka ji abin da ce ba ba sa ji tun ɗazu ba kwa ji ba ku faɗi ba yanzu ma kai ne ka yi ƙoƙari ka faɗi sauran sun yi shiru sai isa nan na je na yi magana ce dama kunnen ƴan masallacin nan. Bari ka ji, ran nan da na yi magana, na ji kamar lasirika na rabuwa biyu suka je suka haɗa ni da likita. Shin Haruna ne? Ko wane ne ko mai kafin ne? Kana cikinsu. shi nan likita zai ai malam kunnen ka ne baya ji sosai shi isa ka ce abin na rarrabuwa ai mu muna ji tangaran wane ne wane ne muna ji tangaran na ce ustazu na san yanzu in nayi magana za ka ce ba a so ne a taɓa min kunnen nan na je wanka na da wanda da lafiri ka tana kwatan kwatan kwatan kwatan kwatan na samu babba na ce yanzu kuna ji la tana yi tana yi na ce ba ta yi je san ka je ya fita yi ba ta yi shekara kaza mata su ce ba sa jin ce kai shekaru ne ku shekara kun ta taso muku aiki ya kuna jin tsiya kaza kaza ashe da gaske ba sa jin yaya yanzu eh, a kan da na kusa su faɗi na bango eh to malam kamisu fa dama to na a ai kasa za su yi kan kashi kashi ne sanan sanance kuke ji amma ai kafin da yake sun zuba su barkatai lasifofin kaga nan akwai nasu na musamman kaga nan akwai nasu na musamman kaga yan tsakiya take nan akwai nasu na musamman kaga layi kaza akwai nasu na musamman yanzu fa komai daidai eh to saboda in nace ana ji sai joga ke muna ji muna ji sai ka da karatunka ina alhaji ibrahim na ga hoton shi bai dawo ba to shi in ya tashi sahonsa dama nan ne yake so ya ga aiki ya komai ya yi daidai kabara in ka kalli can kai kai kai shigo an ka kai in dai na zo bakin sahu har na zo bakin sahu to ya nishu kana da dama ka shirya sahun kafin sai kuma na abbas na ce yau eh, malam ibrahim je je ka bi tunda na ga yana shawa kama hannunsa za ka yi sai ka ciyo ce ba a bani dama in je da can ba kana zaune ba me yasa baka je kai ba ka yi sa a lokacin ban mai dama ba tunda ka san dai wannan abu ba rana ɗaya ba ba rana biyu ba wannan matsaloli da kafin a kabbar sallah in ka duba ka duba babu mai yi to fita wani lokaci za ka akwai mai yi amma in ka duba har ka ga na tsaya nan yaro ya kusa goma sha suna jere sha'aba ba mai hankali ɗaya yadda zai tashi yake bari sassarƙa su don a samu su yi sallar don ba za mu kore su ba in ma yana da hankali in ba da hankali ba za mu kore su mu je mu sassarƙa su kawai mu yi sallah haka to ai kullum ne ya kamata kafin in zo sahun nan kowanne kun ajiye shi inda ya dace kamar yadda ake da juma'a ta ina ganin shi malam ibrahim da haka zai jera su daya tsaunanan kai ma zauna nan kai ma zauna nan kai ma zauna nan in mutum shi ce da Allah malam zauna mana nan same shi da Allah malam taimaka zauna mana nan da Allah malam zauna ai kaga abun da kyau kila ko bai san ina ina kallo ba ai na lura da yadda ake duk mai aiki a masallacin nan na kallon aikinsa gurgudu kuma na san amfaninsa a nan masallacin amma ba na san ba ni na lokacin da nace za a yi kaza za a yi kaza lokacin kai kun ka taso ai sai ka yi min da kai ka san ga abin da nake so inda zan hanga na hango alasa an yi rage hau masa sai ba la zuru ba na ce maka in in mara wannan wajen alwala na wakilta ka wuri na masa kullum ka warta komin wanda ke wurin to haka ka gan ya mutsa ba abubakar na ciki ka gani ga wani gaddin sanan yana zaune yana jingidi kana fa kallon shi gingedi ke amma ya zanna rubajen sai ke ce ni ana ka na ka kwari wannan za mu yi tsere da shi sai na riga shi zuwa in aka yi tsere hmm? ban ji ba wannan ɗin ai gobe wannan wannan kan ai da a da ne tsallan kwado zan yi tsere masa da tsallan kwado ke mu ni kuma na tsallan kwado kai kana gudu da kafa ƙarshen ta mai tsallan kwado ya wuce ka da kai nake yanzu ai eh hatta an ka tsere min zan zan sa abu sai dai ka zama shasar shikenan yanzu za a dora a da na tsaya jama'a tarraki na lil jumu'ati sai na koma za ku ga masallatan juma'a wai mutum ba zai iya tasowa sha biyu kai fa kafin karfe ɗaya mutanen na za su yi sallah amma ka kasa zuwa sha biyu ko da ba ka son jin firi hudu ba sai ka koma lungun da ba sai ji ba me firi hudu ba ke dai na nafila saurare ni ba zai faɗin haka yana yi ne in kana son ji in ba ka son ji shi ke nan bar masa kayan shi duk ma inda ake firi hudu ba Ban mu nan ma ba a yi ka zo ka bautata wa Allah mala'iku su ɗauki sunanka kuna ce mana mala'iku na ɗaukan suna ku kuma almajirai ku ne wanda ba kwa zuwa da wuri. ashe abin da kuke faɗi mana ƙarya ne ko me kake aka ce maka yau juma'a ka shigo cikin masallaci su waye za su nuna darajar juma'a in ba mu almajirai ba in har mu ba mu nuna darajarta ba ai kuma ma ya samu tafi da zashi sai abun ba dole bane ba sanda na ga almajirai almajirai duka ba sa zuwa to abubuwa guda biyar siffofin waye waye mai faɗi a ba sai da ime sai da iran sai da Allah to a yanzu a waye na siffofi wanne ne baka fi gide ko zalin da ciki sai dai neman gafara idan baka shigar da yawa baka shiga kadan kaɗan ثم تلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا شنو فسرتها shi kenan salisan daga cikin illolin tarafu don tunda a tarafu fil Kur'an, eh, eh, abin zargin tarafu don tar zargi na uku da Allah ya zargi tarafu da shi eh, shi ne ainihin a tarafu sababul lilhilaki fi shi jin daɗi dalilin halaka ne a duniya Kaman can inda aka ce tambayan Abdullahi cewar duk wanda ira ta yi da sarafu, duk wanda tarafu kai, ya liƙe masa, duk wanda ya siffatu da tarafu, eh, abin na isa kama wajen gashi ma wannan tambayar ne, kaga alama ne na zai halaka, alama ne na rauni. to tarafu jin daɗi sababun lil hilaki fid duniya a za ku haɗa wannan karatu da wani karatu da muka yi malar kulobi abubuwa biyar masu halakarwa ciki akwai tarafu shine ashbi'u ƙala ta'ala wa kam na min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ah, me yana kai idon yana nema ya zama menene ba ko ba a sa abin nan mayu ne suka yawa halar wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha ba'daha mi qauman akharin wuri shi min dushu dushu subhanallah فلما أحسوا بعثنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون وكم قسمنا من قرية دداما daman garuruwa muka karya قرية ƙasa kasan ku duk wanda bayan bayansa ya karye ya gama yawo to ma'ana gari da daman garuruwa muka karya su kana zalimata ta kasance mai cutar kanta wa an na ba'daha qauman akhari muka farar da wasu mutane bayan su to wannan kila za a iya fassara min qaryatin umma da daman al'umma muka karya su muka faro da wasu abu wasu al'umman bayan su su wa'anda aka karyar falamma ahassu ba'sana lokacin da suka farga da azabar Allah lalle wannan azaba daga Allah ce kuma Allah suka sabawa idahum minha yarkudu sai ga su na minha suna gudu daga garin mala'iku suna ce la tarkudu warji'u babu wurin gudu ku koma kada ku gudu ko ina ila ma fihi ku koma abin da aka daɗaɗa muku ku koma kan kujerunku ku koma can cikin kafet kafet ɗinku ku koma gidajen da kuka giggina ku zauna a ciki ku koma cikin esinku da fankokinku ku koma ciki ku koma wurin abincinku, ku da menene ɗinku. ومساكنهم وكما اترفتم فيه مساكنكم مساكنكم مساكنه مساكنكم لعلكم تسألون تنبيوا إذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه أي هذا تحكم بهم وننقطع gatsai وكما yi muku ku koma jin daɗin ku to menene zai أن تحكم بهم قدرا أي قيل لهم قدرا أم فتا مسوانا مغانا قدرا لا تركضوا هاردين من نزول العذاب kada ku gudu kuna masu gudu daga saukar azaba warji'u ila ma kuntum fihi ku koma abunda kuke cikin sa minan ni'mati was sururi wal ma'ishati wal masakin tayyibati to nan ta tabbata kenan eh, tarafu dalili ne na halaka a duniya rabi'an at-tarafu sababun lihlakil ghairi dalili ne na halakan wani halakar da wani za mu je ya lamarin zai kafance inna azal mutrafina oh shikenan ya fito wato tarafu dalili ne na halakan wasu ba mai tarafin ne kaɗai zai halaka ba a'a zai halaka tare da mutanensa tare da mutanensa yake wa kam wancan na kuma baya inna azal mutrafina illar masu jin daɗi wanda suka ɗauko jin daɗin duniya kada ya ta'adda ila gairihi yakan shafi wani su tunda masu jin daɗin nan masu mulki malamansu attajiransu masu mukamansu to wannan yana janyo halakan wasunsu adal mutrafina kada ya ta'adda ila gairihi fayuhlakuna za a halaka su fayuhlakuna ko fayuhlikuna qawamahum su halaka mutanensu bi sababi tarafihim qala ta'ala وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية إذا مك ينكي هلكت الأمة أمرنا متر فيها سيمو أمرتي مسجد ما سجن داتنسو sai a turo annabi ko a tada wani malami ya yi musu wa'azi ya gaya musu gaskiya rayuwar da muke da shi muke cikinta a gaskiya rayuwar ƙarya muke ciki wannan abubuwa da kuka ɗauko a gabanni, wannan abubuwa da kuka ɗebo malamai wannan jin daɗi da kuka ɗebo attajirai ba za mu fita ba za mu halaka su nuna musu wannan abun da ke wallahi ba rayuwar annabi ba ce ba a nuna musu haka amarna mai mu ba da umarni mu tura majiya daɗin ƙasar da shi talaka dama ga yadda yake fa fasaqo saboda kanan sai su kibi sai su bauɗe su ce fiha su boɗare su abin nan ƙarshen da zai a ce maka kai jahili ne ka jahili kana cikin wahala kana jefa mutane cikin wahala ka halaka ka halakar da jama'a ce oh, duka haka ni na halaka su ko kai mutarafiya fa fasa kofiha fa haƙa alaiha alƙaulu maganan azaba sai ta tabbata tun da ba a azaba sai an yi gargadi fadammarnaha damira kun ga jama'a bayan wannan ƙananan ƙananan azabobi wallahi ku jira abin da zai auku tsakani da Allah mutum yanzu in ya mutu sai dai ina tunanin abin da zai tarar amma ba don haka ba da ya mutu sai ce ya huta Allah ya huta da bakin ciki wannan rayuwa in ka kalle ta mutuwa ta fita ana rayuwa ne don a ƙara ibada to yanzu ibada ba ta ƙaruwa tun kana yaki cewa tun kana yaki cewa mana sai sun goga maka sai sun goga maka dole abin sai ya shafe ka fa fasaku su kibi abun su fiya fa haƙa alaiha alqawlu fa hata damira, wala allaka tulahizu kila ko kana iya hangowa fi hayatin nafi a rayuwar mutane ta yau a'a ka je ka wahalar da kanka ka rayu rayuwar wasu mutane ka san yanzu da an magana ai a Sudan mm, ai a Misira, ai a Saudiya ai To kinkinau fa, ka gaya mana halin kinkinau shi ne zai mana amfani, amma halin Saudiya in dai ba ibada ba ba zai mana amfani ba. In ba yadda suke riƙe da addini ba sauran sharholiya da suke babu ruwanmu da ita ba masu ji. Ba ruwanmu da abin da ake a Sudan, ba abin da ya haɗa mu da abin da ake kaza, mu kinkinau ta dame mu. Wannan hali muke a kinkinau. Muna kan daidai ko muna kan kuskure. Tulahin fi hayatin nasi ta kalli rayuwar mutane rayuwar mu anna fasadal mutrafina barnan muturifai la yaqtasiru alaihim bai tsayawa a su hmm. ina ibrahim ka amsa kai shiru kawai ni ma yana zan tsaya ka sa wannan karatu a rayi ka tsaya ka duba shi da kyau kokolon da Allah ya baka masifa da aka shiga na ciki lalacewa wannan tarbiyya na ciki kusan ma shi yayi uwa yayi makarƙiya ina jin hausan mata ce wannan ko hausan mata ce to amma maza ma kan dana lalacewa da aka lalace a yau daga cikin abin da ya lalata yara na ciki domin yaro baya laifi duk abin da yake nema shi za a yi sai ka gani in ba wannan zamani ba ya yaro zai ce maka shi ga makarantar da yake so Kalaji shehu ko ba kai magana ba nan dole a jangolo ka eh? a ce maka ga makarantar da yake so makaranta kaza akwai wuya makaranta kaza ba kaza makaranta kaza ba kaza saboda ka makaranta kaza ake karatu yanzu don Allah kai za ka gaya wa alhaji shehu inda ake karatu hmm? kallon shi da cewa abubakar kila baka san shi ba ko wanda suka san shi sun san shi to kallon shi da kyau amma nan sai kun bi ni gaya muku matsayinsa in yi ce ma je makaranta kaza ba dama ka ce masa a'a ba a karatu a makarantar makaranta kaza ta fi kai ka san wanda ya samo makarantar kuwa wani ne fa ya samo makarantar ce to ai ya sani ne ai ba sani ba saboda akwai abokinsa ya ce kaza kaza kaza akwai wane ne dinsa ya ce kaza kaza kaza wato har sai ka tsaya ma kana gaddama da shi ce ikon sai eh, wato ni ban sani ba yanzu kai kafi ne sani kan. irin nawa ni in Ini zuciya daga nan ce to je ka yi abin da kake so amman fa kata ka tafi daga nan kuskura ka kaluni. in tsakaninka da Allah ne ina ma du'a'i Allah ke muke ka tunda dai ni ban san inda ban san mai kyau ba wane ya san mai kyau to shi kenan zai kai to amma kakka yi na wannan bai da kyau yi masa bayani ka ce ba gaskiya ne ba ga kaza ga kaza kana faɗi yana faɗi haƙƙu rabu saboda ni ne nake karanta muku tarihin annabi nuhu ya bunayyar kan mana da ya ce kai ba ba har yanzu baka gane ba lokaci ya kamata ka fahimta irin wannan ruwa daga sama ruwa daga ƙasa ka haɗa wannan ‘yan katakai ka hau kai, kai ma da ya kamata ka sauka kai, ka nemi wurin tsina? Ni ba zan bi ka ban jin halaka, sa'awi ila jabalin ya fi muni na al-ma'i. Ni dutse zan hau, ya tsallakar da ni daga ruwan nan. Katakai, kaga da ni ne yaya. ai ka san cewa sai je ka abuka wallahi malam ban san yadda zan ce maka je sai dai ku roki Allah ya karkato da ni in yi hakuri sai je masa je ka abun ka shikenan amma shi bai ce masa sai ce ya la asim al yawma min amrillah daga nan Allah sai ya huta da ke ce fa hala bainahum al maut ya roka la min al buhulakina wa mugurakina kaga wannan sakamakon sabawa na gaba umuman saɓa wa iyaye yau ‘ya'ya ne suka san inda ake karatu iyaye ba su sani ba yau ‘ya'ya ne suka san abin da ya dace kai wannan duniya to ni ban yi ma wata makaranta ba ballan an ce baba na kai ne makaranta na ki zuwa yi sai Allah ya jarabce ni da wannan sai dai Allah ya jarabce ni a inda ya jarabce ni wanda ni na kasa gano wurin ni in je ga wahalan da aka yi ana nema ana nema maka makaranta ana wane ne kana ga wala banza ake ga makaranta ni a samu kaza ni in an zo ga kaza ni kai kaza nake so ni gaskiya za a ce eh, haihuwa a wannan zamani in ban da ba don ƴaƴan wasu da muke kallo ba kuna kwantar min da hankali ba don haka wance haihuwa a wannan zamani ba ta da amfani to amma ba ta da amfani ga ku in na motsa kun tafi in na zauna kun zauna in na ce kakkui ba za ku yi ba in na ce ku za ku aikata na ce aihuwa ba to me nake so a yi ni ma na so ana suna cikin ku su ko san ba ruwansu so suna da hankali so suna da kokalwa so suna da fasaha so suna tare da wani to shi kenan gudi a'a na ce zan bari kai ba zai baru ba ba zan iya ba mu ci gaba da binka haka ba kai ke shi da ni ba ni ne ma nake shi da kai iyakaci yanzu ce na bari Allah zai ci da kai to haka ina ma nake ne jama'a abun ne da ban haushi ولعلك إيه shi ne ai na gama shi illa dai zan karanta larabcin kawai wala allaka tulahizu fi hayatin nas anna fasadal mutrafina la yaqtasiru alayhi bal yata'addahu ila ghairihi da'iman tunda dai ba za ka dawo da danka aljihu ba in zan je anguwan sa Abdulsalam aljihu sai an je cikin jama'an fito da shi in aje kai zai yi tsarara yanke ko da babbar riga ne joga sa'a kai dai na da an sashi abu <laughs> na ce mun kuma ni zan ɗauka kai azaba ta kai azaba an sashi buhu na je inda zan je sannan in kwance buhu in sake shi shiga cikin jama'a in an gama karatu in cire shi shiga cikin buhu in mai da kai gida kai ko a can dauki abubakar yana zan saro min ido ni ba zan dauke ka ba ba dora min ba ma ba balle buhu wannan ina zan shi abu ya da akwati shi akwatin kuma a ce na da hilos ka bukatan akwatin zuba su a ciki in na je wurin karatu in bubbuɗe su to in suka tsere fa human right ma za su zo sa kwace ku ce ga wani tsoho ina azabtar da ƴaƴansa a kwace ke sa su a ɗauki hoto a nuna wa duniya ƴaƴansa a kwace ke sa su don haka na an karɓo su ƙarshinta a turo da runduna musamman zo a samun ankwa a harka ne a duniya yau ba za a yi ba me ya kai ni dole in ka tugure je je ka ba za ka yi ba eh to wallahi kai ma ba za ka zauna da ni ba kuwa in dai ba za ka yi abin da ke so ba to tashi min daga nan zan iya wannan kuma sannan kan ma ka fara tunanin a duniya ka ce kafan gairhum da'iman wa yaj'aluna an-nasa suna sanya mutane ya ta'alla'una ila ma fi aidihi kaga in ka nuna tarafu to dole wani za su dinga kallon abin da ke tare da kai za ka gani ko gidan haya ka je ka zauna kai ba wani za ka dan faɗe shi babba ce fa mace ce babba amma da wani yaro aka sa masa abinci da nama a ciki ya koma gefe mu mu ci abincinmu da nama wayancan ku ba su da nama a yanzu dan karamin yaro ne kawai ta zo ta fashe da kuka mm, kullum mu babu nama kullum babu nama garin wani ya fito da sa a cikin kwano yana ci mu mu ci abinci da nama wayancan ku kullum sai dai su sha miya kuka kuka sai babu samu tarbiyya ba مشكلان با جدا بني با شر ياري جا يا غمي فوجنا غويا يتطلعون الى ما في ايديهم ويحاولون تقليدهم سنة سن كوي كوي انسو نبيار اغربوجي الترف سبب للقعود عن الاعمال الصالحه وانا بندلك عليه كذلك bala. Yang bagi anta تقولوا Allahumma bala. Tarafu dalili ne na zama daga ayyuka na gari. Ba ma sallah ba kaɗai ba ma azumi ba hatta ka aikin da zai amfane ka ba za ka iya ba. Sau nawa wai mutum in ya ga babansa na da mota yake Allah ya sauƙaƙe yi dinki. Babanmu na hawa motar. shabihun bi ba ma tarafin ne ba yaya iga tarafu sai in ya kalli gidansu kofan kaza menene kaza gidansu minti babansa na da AC babansa na da fanka wane to shi ya fi karfi ya aikin wahala don haka nan dole ne yadda babansu ya yi sai ya sa AC shi ma dole a gina masa gida sa shi a AC. Ranye wannan zai yi? su ba za su taimaka yadda za a je a yawon nan ba ba zai yi ka kai shi karatu ba zai yi ba ka ce aiki ba zai yi ba tabbacin irin mutane ce to koma addini ba zai yi ba mutumin bai yi aikin da zai samu tarosisi ba zai zo ya maka addini ga mutane nan malam yara na zaune malam mai eh, kwantsan ido kadal uyun kaga samari katti a sassaune ba addini ba da sai su cika filin kwallo wai masu kokarin kenan ba ma malalata ba wasu bacci suke da safi abun ko sallah asubahi to ko kai sallah asubahi ne amfani sallah asubahi ka lil qu'udi zama anil a'mali salihati qala Allahu azza wa jalla fil mutrafina alladina lam yutiqu al-jihada wanda ba su iya tashi su yi jihadi ba su yi aiki li shiddatil harbi ko kwanan na cewa wani yaro ce maza maza ah, waye ke da suna wani director ne kiran ka maza maza ku kawo takardun ku kaza kaza ce wane maza maza ka je ka kai takardar ka kaza kaza kaza kaza ni ba na gari ina abun nan ɗinka ka je ka ɗauki wani ka je yaron da zai ce mu akwai rana akwai rana wane ni kake gaya wa haka akwai rana ma ƙarya ike duk da na gano dalilin ƙaryar akwai rana kawai fa an gama ma komai ta nuna wannan an riga an jona an saita ta je ka kai musu takaddunku original چې هغه ډانه واتا دوتی لالا سونلی گاسون صاحب د اینو ول اماکن البارده شین ففریح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وان أنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون سفر المخلفون wanda suka yi fashin fita da manzon Allah suka ji murna Allah ya rufa mana asiri tunda manzon Allah ya riga ya tafi muka ce masa muna da uzuri sai ya ba mu uzuri bi maq'adihim khilafa rasulillahi ba su bi manzon Allah ba wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim suka yi kyaman jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har kada ku fita قل نار جهنم أشد حرا كمثوت جهنم تافتا سنن لو كانوا يفقهون فثقلت نفير سكا كاسا فتا على المتر فثقل النفير على المترفين فتا يجاجري مجيادادي النفير فتا بسبب المشقة والحر وقدموا وراحة سكا جبات الدهوت قصيرة أن منقضية على الراحة الأبدية التامة وهذروا أن من الحر سكا جسر ذاتي الذي آه، تكي منهم الظلال wanda إنوا ماذا za ta wuta inuwa na maganin ta cewa ne mutum jahannama wata zahabul bukur wal asali safiya ta wuce yamma ta wuce ainihin alal harri shadidi duk safin rana yamma ta ya kau allazi la yaqdiru qadarahu wa hiya narul hamiya na ƙarshe sadisat A tarafu sababun lil'i'tiradi ala aqdarillahi jin daɗi na zama dalilin fito na fito da ƙaddara. Allah ya yanke yadda babansa zai yanke ya kibi to haka Allah ma in ya yanke ba zai yi ba قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن أما كاغت أن أدن wato kafiri mara mutunci butulu idza mabtalahu rabbuhu in ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya jarabce shi fa akramahu ya karrama shi wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman yakan ce ubangijina ya karrama ni wa amma idza mabtalahu rabbuhu amma idan mabtalahu in ya jarabce shi faqadara alaihi rizqahu ya kunta ta arzikinsa fa ya qulu rabbi ahana alhali ba haka ne ba arziki ba karramawa ne ba talauci ba wulakantawa ne ba jarrabawa ce fa hadhihi hiya halatu tarafi ma al-mutrifi hiya halul mutrifi idan an'ama Allahu alaihi bir rizqi wan ni'am sai girman kai يقول إن ربي أكرمني الله يا في ثاني أكو لأنه إيه، يحبني وإذا ابتلاه الله أين بأنواع المكاره إن الله جرب شيء دوس أبو بوا دعك أورو أكيكي تراه يعترض ذاك غينا والله فتو نافتو تدعو يفارراكي ولا يصبر على ما أصابه كل هذا بسبب التراخي ولو انه عاش زاهدا بسيطا دا يا رايو ينا مي غدون دنيا يا دوكي رايوا ta لتقبل تلك المصائب tilkal masa'ib da ya ورضي بها بل وحمد الله عليها ولو تأملنا لوجدنا أن الصبر على الفقر ahwana min as-sabri ala al-ghina abin za mu yi nan za mu haƙura ko a ƙarasa ɗan kaɗan ne na gane shafi ɗaya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 بالعلم وغيرنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين